alaƙa ce ta gaskiya ta ambe eh. wanda shi wannan aboki na ya nuna ina son eh. yaro ne na tsatse shi wannan hasan ɗin, eh. mai hankali iri na da kika gani mai hankali kin ga ya dace in zo in zame ki in gaya miki gaskiya da abin da zai biyo baya a ya haƙuri da haka ko inda kin ga mutum ne na tsatse kamuli mai hankali kamar da nake nan mai hankali gaskiya haka ne to ai dan dole ka kaji komai saboda eh. gaskiya ina muku wasa abokin ka fiye da yadda ba wallahi ko shine sai a dole ta sai ka aure ki ba wani abu ni da hmm. na ga ma kwana biyu bai zo ba na ta lafiya ko ba lafiya ba ah, damina damina gona wallahi ga zan shuka waken suya shikenan ai wannan ba waken suya na wuri eh. ana so da abin da za a yi a daidaita a gama to shikenan wannan ai eh. ba na wallahi to zan gaya mishi ba bani sako to ba damuwa mm. na gode dan na gode na gode ba na gode ki zai faru dai dama magana ake so ta aure ko mm. ko da kin ce za ki je kaduna eh to wannan magana ta aure a daidaita a yi eh? ko ba ka bane eh, hatan an ne wala kada ki zo a yi ta zogan na a yi ta zogan na kuma a zuge hatsin da za a dafa ran biki. Ko kuma? Jama'a Allah ya sa da mutanen arziki sun san mu ne. In alkur'an. Ba da Allah ya sa da mutanen arziki sun san mu ba irin wannan sa mana ido da mutane su kai. Wallahi kura mana ma ta kai ba sa mana suka so ba mana ido alkur'an. To kowa ya riƙe alƙawari. Kin ga dai mai hankali ne wannan amma ya dan fi ni hankali. Gaskiya. Ko kuwa? Ni dai jirgin ɗaya ne. da ni ina gidan gaba shi ina gidan baya a gidan ah, an don sta ke yi ka ba ni dariya wallahi to zan ba ku tare to shi ke da eh, dan zauren magana in don. ai da zan same ka a a a a unguwan to eh ko kai da gida sai an jima baka ga rauni ba ko labata ne ba a <laughs> wallahi maza sun ji jiki wallahi maza sun ji jiki kin ji dai abin da dai aboki na ya gaya miki ko eh idaman wallahi idaman dai ina ta zaki dai ko ni ne ni ba zan iya zuwa ni kadai zan can ba ne Allah ni ba ba so ya tafi ibar ni ba ba wani abu wallahi mm, kuma an gaya miki kid san ka a cikin zuciya ta zuciyata gida ise mota jif ani gani ne ke inda ma nake son ka ni ba haka kake suna Allah wallahi <laughs> mm, ni zan tafi biki ce komai ba yanzu me zan ce ni dai sai dai ce me shirye-shiryen bikin namu mu ba hai kan da ba kuma kuma kuma kuma ni biki ce komai ba zan tafi kudin zance ko ni ba ba zai ba wani ni kai za ka bani in ka bani ai zan ansa ni ba ba ni da kudi alquran ko ko ko ko ba ni da hi wallahi tallahi imana an tafi Ki gaida babanki, babanki. su zanga miji a nan. <laughs> Kai wani abu. To Allah ya nuna mana lokacin. Allah. salamu alaikum assalamu alaikum sannu maliki na ka kuɗin da ka gani na ina tafiya a cikin amma ai tunda na ce dan Allah dan Allah to Allah sa ya to shi ne bayani da gida ah, aiki so na san zaki mamaki da tsaye da ke da ni gida na san biki sani ba kuma ni ma ban san ki ba mm. ba sai yau to amma idan zaki la'akari da wani abu shine yake ce ko na iyayen mu san ba su san junan su ba sai da kusan haka ta faru da dai mu dai iyayen mu ne ba mu san me mu san ya ake yi suka haɗu ba har Allah isa suka yi aure suka same mu to ni ma ina da burin a ce kwatankwacin irin wannan silar ya sa Allah ya sa in rabuna ce a takaice dai ni dai san ki ne gaskiya bawon Allah kenan to din na ji uzurinka wannan duk ba ni abba ne amma kuma ni gashi ban san sunanka ba a za ki iya sanin sunana amma da sanatin da Allah ya haɗa mu za ki iya sanin sunana babu wani program to ke ya sunanki sunana Aisha Aisha Allah dai ba ai garin nan ba ce gaskiya ni ba kowa ce okay daga ina daga kano na zo na zo hutu ne wajen ɗanin baba kano ok gaskiya ne so ni din ma gaskiya a takaice ni ma ba ba ɗan garin nan ba ne ko to amma da yake tun ina ƙarami ne aka kawo ni nan dai a taƙi za da ji dukkanin labari na nima da ba ɗan amma a nan na girma ina ne gidan nan to kaga daga nan zaka iya gane kwatance na eh to yanzu dai aiki na aka yi sauri nake amma da na kai ka kofar gida amma in ka yi nan za ka ga wajen wani mai shago eh. in ka je nan da Allah ka tambaya ka ce ina ne gidan malancin naka malancin naka mm. ne to kanin babana Allah da ka ji za ka shi ni nan Allah da zan yi tira gaba don dai baron kwatance aka yi mana na ga maka in dai kake gurin ka tambaya babu wanda bai san gidan ba zan zo ba to ba na abu nan ne da Allah Allah ka raba mana asali Allah ka raba mu da cin bashi wai wai wai ina cikakken ba hausa ya rika gudun gwari ina cikakken ba hausa ya rika gudun gwari wanda ya ce na auna shi ta haka Allah ne sai na samu manyan awa biyu a nan da ta dan bangwari nace Allah ya tona maka asiri eh, ina gan kai gudu da ma san saboda nin ka gudu ma neman ka nake ni kuma na bi baya baka san bariya ya sa yanzu ba neman ka nake yi da Allah gan gan ya gari gan kudi ban eh? kudi kai shi fa yanzu hanji ne ga ni jiwe ka baka san yanzu kudi na da dadi ba wanka bai taba cin bashi ba sabunka eh, eh babanka baba babanka eh babanka wanda ya haife ka wanda eh, mamanka aka ya yi aure da mama na an yi kashi yaro nan eh kuma me to magana kudin ba magana sofon ba sofo ya riga mutu nina da kai ala ya bin mare ka ban kudi shin magana nawa ne kudin ka mhm. nawa ne dari ku ga dari shida ga dari biyu da hamsin ga talatin da biyar ga sabi nawa cinu. Wannan lissafin ku ne Ah, Allah sai mu tayi da kai akwai sarki akwai dongari dalin kai kayan ka full pressure kai a kashe min kudi jama'a wannan zai yi min zan mutu ha wallahi dai ka mutu a na mutu bi a den na mutu bi zan yarda ba ana ina za ka iya da ka tafi aje min in aje min wannan kudi na cinye maka ma ka kashi ka gane in ban biya ka nan ba ma zan biya ka lahira jama'a ya riga ya yi nisa in zama dalin kai na mutum kara police station allah ya isa da ne na. lele malam ba ashe ma tuti ne wani da wani malama aisha sannin ka da to wannan shine karo na na biyu zuwa gidan dole in ce gidan ku duk da dai ki ce ba anan kika ba in ce a Kano haka ne to abin da nake so ki gane shi zan gaya miki wasu abubuwa guda uku wanda duk ɗa na gari gidan ya rike shi insha Allah ba zai tafi ba kuma duniya da lahira ma ba zai tafi na farko ki zama to mai haƙuri domin haƙuri halin mashi Allah sannan ki zama to mai gaskiya domin gaskiya ita ma tana ɗaya daga cikin manya-manyan halayen matan Allah sannan ki kasance mai roƙon amana ga wanda ya mai Tun da zuwa kawo. Lafiya